بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yan مسلمي منا muna nan جونا أتكن da قوما ناك الشموة kwanaki ما سأل ƙarshen ما سدرجة masu a yau muna tare da abin da ya shafi falala da daraja da ta zikiri na Allah subhanahu wa ta'ala musamman a cikin waɗannan kwanaki masu albarka zikirin Allah a kowane lokaci yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar mutum amma a cikin waɗannan kwanaki guda goma na ƙarshen watan ramadan malamai sun mustahabbantar da yawaita zikirin Allah subhanahu wa ta'ala domin samun kusanci zuwa ga Allah mafificin zikiri shine abin da ya zo a sunna ta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa nana aisha allah ya kara mata yarda ta tambayi manzan allah sallallahu alaihi wa cewa ya rasulallahi me kake gani idan na aikata wani aiki kuma allah ya taimake ni na dace da daren lailatul qadri tunda dama a karshen watan ramadan ake dacewa da shi sai manzon allah ya ce ki rika cewa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wato wannan yana nuna cewa amfani da wannan zikirin a ƙarshen watan ramadan a kwanaki masu albarka wanda ba a san wanne dare ne za a dace da lailatul kadari ba yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana mustahabbantar da yawan zikirin allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan kwanaki masu albarka dama babban abin da ake so a shagalta da shi babu kamar ibada to kuma zikiri yana daga cikin mafifitan ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukin sarki yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri Allah ya ce ku kira ni zan karba muku da haka zikirin Allah da yawaita addu'a da roƙon Allah da kai koken matsala musamman muna cikin wannan ƙasa wanda muke fama da matsaloli masu yawa waɗanda abubuwa sun dame mu sun ishe mu sun damu kowa to yawaita zikirin Allah yana daga cikin abin da zai sa Allah ya yi mana abin da muke ciki ya kawo mana da damuwanmu ya kuma kawo mana musayar waɗannan abubuwa waɗanda da izinin Allah za mu samu alkhairi mai yawa za mu samu fita daga cikin matsaloli da ka mu yawaita zikirin Allah mu roƙi Allah matsalolinmu mu yi kuka ga Allah in mata kama ka fashe ma Allah da kuka kai da shi ba matsala ba ne Allah ya isa a yi mishi haka Allah maɗaukin sarki ya samu dace Allah ya karɓi ayyukanmu na alkhairi ya sanya mu cikin waɗanda za su zama 'yantattun bayi wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in